himma dai matasa. Masu raro barkamu da sake haduwa da ku a cikin shirin DW da ke haskaka fasaha da kuma kwazon matasanmu a sassa daban-daban na nahiyar Afirka. sunana zaharaddin umar dutsen kura da zan jagoranci shirin daga cikin abin da muke dauke da shi za ku ji a jihar katsina arewacin najeriya wata matashiya ta kama sana'ar zana ta taswirar jihohin kasar a wani mataki na dogaro da kanta shin a yankin ku kuna da mutanen da ke mayar da ledojin da aka zubar a juji su koma rigunan sanyawa dw ta gano muku wasu mutane da ke irin wannan kokari a ghana A Kaduna, Najeriya kuma wani matashi ya kirkiri injin nikan garin katako inda yake amfani da totuwan masara wajen samar da busasshen makamashin girki. Ku biyo mu ku jiya da mata za su amfana da fasahar a wurin girki. Za mu buɗe shirin daga ƙasar Ghana inda wasu matasa 'yan gida ɗaya suka rungumi sana'ar ɗinka kayan ƙawa ta hanyar amfani da robobi da ledojin da aka zubar a juji. Ga Shehu Salmanu wanda ya haɗa mana rahoto akan fasaha da kuma ƙwazamin waɗannan matasa. Alisha Opori Bampo da uwansa Calvin sun fara zama sanannu a fagen ɗinke-ɗinken kayayyakin ƙawa a birnin akara na ƙasar Ghana, inda suke fitar da wasu samfarin tufafi na daban da ba kasafai ake samun su ba a ƙasar ta hanyar amfani da leda da robobin da aka yi amfani da su, kamar yadda Alisha Opori Bamfan ya yi mana ƙarin bayani yana mai cewa. our main goal was to create the same um, effect like the, the same babban gurin mu anan shine samar da tufafin da aka saba amfani da su na yau da kullum tare da kawata su amma ta hanyar yin amfani da leda da kuma robobin da ake zuddawa telorin gami da sauran matasan da suke aiki tare kan bi tituna domin tsunto ledoji da robobi da aka gama amfani da su haka kuma sukan ziyarci wurare inda matasa kan taruwa domin wayar masu da kai dangane da irin ayyukansu da kuma tallata hajojinsu. Kalbin Bamfo dan uwa ne ga Alisha ya kara da cewa. Idan aka kai fagen da in ka shiga gari, za ka ga kowa na sha'awar abin da kake sarrafawa kuma ya kasance amfani da kayayyakin da kake samarwa ya zamewa mutane jiki. to wannan ai abin alfahari ne. Balla annoba corona da ta kasara harkokin yau da kullum ba ta hana waɗannan matasan gudanar da ayyukansu ba inda suka yi tunanin bin ƙananan makarantu domin zaburar da na baya kan mahimmancin dogaro da kai. Ƙasar Ghana da a halin da ake ciki na ƙara zama wani fage na samar da kayayyakin sawa na ƙawa kuma na zamani sai dai bamfo da ɗan uwan nasa na cike da burin ganin kayan nasu sun samu karbuwa ba ma a gane ba har a faɗin duniya. To the road, to the back, madalla idan muka je najeriya kuma wani matashi a kaduna ya kirkiri wani injin nikan garin katako inda yake amfani da totuwar masara wajen samar da busasshen makamashin girki lamarin da zai taimaka wajen rage amfani da gas da kalanzir da itace don samar da abinci ga wakilinmu na kaduna ibrahim yakubu da karin bayani A ƙoƙarinsa na samar da makamashi mara gurɓata yanayi, wani ɗan samarin Kaduna mai baiwar ƙirƙire-ƙirƙire da fasahar zamani Abdullahi Ahmed ya ƙirƙiro wani injin niƙa garin katako da totuwar masara da ɓuntun shinkafa zuwa busashen gawayi da makamashin girki don sauƙaƙa wa mata wajen dukkanin girke-girkensu. We are producing for them for, to, to, to help them to use it as a firewood. ya ce mun kirkiro wannan fasaha ne domin taimakawa mata wajen rage walwalun da suke fuskanta yayin girke-girken abinci ya ce kamar yadda kake gani wannan garin itacen katako ne da ake hada shi da ruwan karo da wasu sinadarai don da shi kamar bulo na ginin gida domin dai samun kekasasshen busasshen gawayi da zumar baiwa matan birane da karkara damar samun sauki wajen amfani da makamashi marasa gurɓata yanayi a sauwaƙe daga nasarorin da ya samu dai akwai irin ɗaukaka da yake ci gaba da samu da kuma yadda mata ke gane muhimmancin wannan makamashi da ya kirkiro. Nasara ta gaba ita ce kuma na horar da matasa hanyoyin bunƙasa kimiyya da fasaha. Duk da irin ɗumbin nasarorin da ya samu har yau dai akwai manyan ƙalubalen da ke ci masa tuwo a ƙwarya wanda ke neman dakushe masa ƙwarin gwiwa. The challenge is that the light is not steady. Ya ce babban ƙalubalen da yake fuskanta ita ce na rashin tsayayyen wutar lantarki, na tallafin gwamnati ko attajiran ƙasa. domin dai ci gaban al'umma rashin wannan samun goyon baya na dakushe masa kwarin gwiwa a kokarinsa na canza yanayin hanyoyin girke-girken mata alhaji haya ibrahim shine dai shugaban kungiyar 'yan gwangwani da masu ƙananan sana'o'in hannu a jihar kaduna da ke bayyana fa'idar wannan fasaha zai zama kamar yadda ka san gawayi haka zai ce amma sai dai shi bai da harshe bai da hayaki bai bata maka tukunya kuma yana da saurin ba tukunya zafi. Matashin ya shawarci matasa akan tashi tsaye neman na kansu. Fatarsa da ita ce na ganin samari da 'yan mata sun runguma amfani da hanyoyin kirkire-kirkire don samarwa kansu hanyoyin dogaro da kai. Ibrahim Yakubu, sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya. barkamu da dawowa cikin shirin. A jihar Katsina, Najeriya wata matashiya ce ta kama sana'ar zane-zane don ta dogara da kanta. Kuma daga cikin zane-zanen da take har da zana taswira wasu jihohi a Najeriya inda take hakan kuma take samun taro da sisi. Wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba daga Katsina na ɗauke da labarin wannan matashiya. Wannan matashiya Hawwa'u Lawal tana gudanar da wannan sana'a ne a gidan mahaifinta da ke cikin birnin katsina kuma ta ce ta koyi sana'ar ne ta hanyar kallon talabijin hakan ne yasa mata ra'ayin ci gaba da yin zanen a matsayin sana'a ina ganin kamar hotels gidaje duk suna sa irin kamar frames haka so na ga mutane da yawa na san su shine na ce to bari in yi trying an gani daman ina ɗan yin zanen na tun ina karma yazo yanzu sai sha na ce bari in rinka yi ina sai da ina samun kuɗaɗe don in rinka dogaro da kaina. Hawa'u ta ce daga cikin nasarorin da ta samu yanzu ta zama cikakke mai dogaro da kanta to ko akwai wani kalubale da wannan matashiya hawa'u da ke sana'a zane a jihar katsina ke fuskanta in dai zanukan ba samun mutane masu saya a nan katsina dole sai na yi kayan zuwa irin su kaduna haka kano abuja cikin matsalolin ba a samun kayan aiki nan katsina sai na yi kamar oda a wani ƙasa haka. Wannan matashiya tana samun ƙwarin gwiwa akan bunƙasa wannan sana'a daga 'yan uwanta maza irin su Sadiq Lawal wanda ya ce suna tallafa mata ɓangarori daban-daban domin ƙara mata ƙwarin gwiwa. kaga dai ita mace ce ba komai za ta tashi ta yi da kanta ba kuma mai karamin shekaru. Saboda haka duk wani bukatu na kayan aiki da zirga-zirga duk muna taimaka mata. Me dan saboda mu ga gobe ta tashi ta zama wani abu. Burin wannan matashiya dai Hawa'u a jihar Katsina da ke sana'ar zane ta buɗe katafarin gurin da za ta riƙa gudanar da wannan sana'a nan gaba. da kuma burin koya wa wasu matasa 'yan uwanta mata domin su masu dogara da kansu yusuf ibrahim jargaba dw hausa daga katsina a najeriya to idan kuka je shafinmu na facebook dw hausa da intanet dw.com hausa akwai bidiyon yadda wannan matashiya hawa ta katsina ke baje basirarta na doka tamburan hawa hawa shalele hawa kuli shalele hawa irga hawa irga da haka shirin himma dai matasa na wannan makon ya kammala a madadin wakilanmu Ibrahim Yakubu da ke Kaduna sai Yusuf Ibrahim Jargaba da ke Katsina dukkaninsu a Najeriya da abokin aiki Shehu Salmanu da ke nan Bon Zaharaddin Umar Dutsen kura sunana nake muku fatan alheri. na ce duk gidan da ba hawa